Masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na gabatar muku da labaranmu na sashen hausa na daren yau. Da farko mu bayyana muku da cewar shugaban asisun haɗin kai da kuma ceton ƙasa. madama bira raki ishar makwai na ci gaba da karbara taimakon 'yan kasa da suka bada da su a cikin wannan asusu kamar yadda za ku shi ta bakin wasunsu da suka bada tasu gudunmuwa a yau da safe mu masu sai da motoci nan na yamai mun ka namu gudunmuwa eh, miliyo guda da eh, jika talatin duka an sai da mota nan nan yamai eh mu ma mu kana mu guduwa ma eh, saboda kasan eh insha Allah wanga zuwa ga da mun kai eh, grammar shi da nyamai effectivement kamar yanda kowa cikin kasa mun kowa na kawo ma taimakon shi ga CNSP haka nan ne mu grammar shi yanda ba mu taba koma da baya cikin wannan tahiya ba tun da di passé mun kawo 10 million 250 million yau kuma mun kawo 3 million 659 500 shi ya kai kimilkin grand marché 13 million 909,500 francs CFA saboda shi ne muna yau muna eh, eh, muna kawo ciran mu zuwa ga duk 'yan kasa duk inda muke duk 'yan kasuwa duk inda muke mu haɗu kanmu mu zaman ɗai mu yi aiki aiki eh, zuwa ga ƙasa. mu sandika sankobisi na faba-faba ne mu ma mun kawo namu taimako wanda ake na ana ba da a ƙasa shi ya sa ka don ku kuma taimakon bai ƙare ba linyi buyi mu akwai linyi in buyi da sun ka ba da kwartagi da linyi tonadiya sun kawo nasu jika 125 eh, a sunan sankobis eh, shi ya sa muke wannan abu mun gijin allah ya taimaka muna mu ci amfanin wannan abu da muke da muna yi mun zo yau don ba da mu ma taimakon mu na 60 bourses d'études pour les enfants de FDS tombe na miliyan hamsin da biyar da jika hamsin. Mu class 85 ne, donc uh, FDS. Kenan FDS mun kumshi eh, sojawa gendarme garde eaux forêt da duwan e donc euh, mun zo ba da waɗannan kudin 1 miliyan 5 da muka gudunmawanmu e, eh, ga wanga fom e, eh, bayan wannan kuma muna ba da goyon bayan mu ga mai daraja e, general chani tunda shi ya ba mu horo e, class 85 muna fata allah ya kwanci hankali a ƙasanmu gaba ɗaya da ƙasashen musulunci gaba ɗaya wannan fondation mu da ake ce ma fondation niger solidarity ta ce cikin wagga sukuwa da an kajera ta ba kabumi ba ne kenan ya kamata ita ma ta zo cikin wannan wannan abu ta kawo nata kokari ta kawo nata kokari saboda eh, shi wagga niyya da an kabi niyya ce da ya kamata ta ce ceton ƙasa ne kenan ko duk ɗan ƙasa wanda ya san ya san darajar shi wanda ya san shi cikakke ne ya kamata shi kawo nashi, nashi taimako bisa kan wannan tahiya ne ya sa eh, mamburkin na fondation niger, solidarite sun ka tattara kudi eh, kuɗi guda da 150 da da 150 kuma muna fatan allah ubangiji ya sa wagga gidauniya da an ka zo an ka aza ta shika so dubu so dubun dubu saboda a samu abin da za ya ceto Nijar cikin matsalolin da shike ciki. To mu zandar gida Notre Generation mun kawo aka ce motsi ya yi laɓewa. Daga laɓe gara ka ɗan motsa. Shi ne muka kawo 'yan contribution kin mu san shika ɗari kuma ba mu ƙare ba. Muna nan zauke. Promotion ce muka yi tun primaire muka yi college muka zo hal muka kawo ga mu mun kai ga retreat kuma muna inisiyan ɗiyanmu su ma su kama bayanmu kuma su ma suna aika muku gaisuwa kuma suna aika ma cnsb godiya da wannan kama da ta yi mana ta hudda nijar cikin wadullu abin da ya sa mun ka tafi nan ga saboda cani ya yi magana wadda mun ka ji daɗi ya ce yana ceton kasa mu kuma 'yan kasa na fir kowa san dai ba gobe inda ya fito ko ne ne ya san bugu bai a ta aihe su to don haka ne zo mu ko mun ka na mu kokari mun ka kawo mu taimaka mu cani nawa an kawo 530 to shi ya kawo mu nutan lage muke don ka mu delege ne na marshe bonkane don ka in kasuwar bonkane su ne suka aiko mu da kudi na jika 300 da jika guda duk lokacin da an ka bude wannan gidauniyar taimako mu delege mun zauna muka shawara ta da 'yan mu muka sa hannu cikin juna muka tattaro wannan abu muka zo muka bada kuma cikin jin daɗi don ka 'yan bonka ne 'yan kaso bonka ne suna muku fatan alheri suna mu ƙasa fatan alheri suna fatan wannan abu allah ya sa mishi albarka kuma allah ya sa ya ɗore don ka duk wanda muka zo cikin halin da ake ciki in an kama magana ƙasa sai ga mutum yana jin daɗi saboda son ƙasa yana cikin ibada ga so ƙasarka abu ne wanda yana da kyau mun zo ne biskai ga tafiya na kakanmu baki ɗaya mai suna sami wannan fami na sami su ne nasu ƙoƙari game da abin da ƙasa ta bukata ba su yi ƙasa a gwiwa ba su kawo nasu goyon baya da ƙoƙari da ƙasa ta bukata shine tare da tawagar da muka zo da ita abokanan rakiya mun zo da sunansu mun ba da jika 300 daidai bisa wannan dama nake so in kara faɗaɗa fatan alkhairi ga ƙasarmu baki ɗaya wannan aiki aiki ne na musulunci kuma aiki ne wanda an yi shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kiran da muke so mu kara nuna ma 'yan ƙasa mu kara hakuri mu yi haƙuri can mu ne wannan nagari kwarai saniya muka kawo wannan ɗan taimako da ake yi muma mu nuna ƙoƙarinmu da murnanmu da abin da ake yi shi sa muma mun ka ɗauko wannan abin muka zo muka kawo muna fatan allah ya taimake mu da taimakon shi duka abun da za a yi allah ya kiyaye mu da matsalolin da za su shigowa allah ya taimake mu kuma muna ba da ƙarfin gwiwa da wannan aiki insha Allah. taimakon da ake mu ƙasa eh. muna ji ana haɗin ce kuma mu taimu bida muka samu ashirin talatin muka gaggama muka ci mu kana mu samu ka talatin mm. Allah ya taimaka Allah ya bada sa Allah ya kama mishi ke mu Allah ya kama miki Allah ya kama kasan mu lami lahiya Allah ya ba mu abin da zamu ci da lahiya amin gwamnan jihar Difa Ibrahim Muhammadu Bagadoma ya kai wata ziyara a babbar hasibitin jihar Difa a yau da safe domin gane ma idanunsa. jami'an tsaron da suka ji rauni a sakamakon wani hari da 'yan ta'adda suka afka musu. musamman ma wato a su da ke bilabirin kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abdurrahman bukari ya aiko mana ma'anar wannan ziyarar da gwamnan jihar difa jinaldo brigad da ibrahim bagadoma ya kai amurcen yau a nan babban asibitin garin difa shine dai na kawo goyon baya zuwa ga waɗannan sojawa guda biyar waɗanda suka ji ciwo bayan wani hari da aka kai a daren jiya a nan cibiyar tsaro ta bulabirin da ke kan iyaka da ƙasar chadi gwamnan jihar da fada ya kasance a wurin waɗannan sojawa ya musu fatan sauƙi tare da jaddada musu goyon bayan 'yan nijar gaba daya jiya da dare zawa wayewar yau da sahe wasu 'yan bindiga daɗi mutanen boko haram sun kai hari ga sojinanmu da suke can biladirim kan iyaka da ƙasar chadi kuma wannan harin da suka kawo ba za su mance da shi ba saboda sun sha ɗan karin kashi to sai dai kuma eh, mun samu muma mutane kamar sojina biyar da suka samu rauni eh, an kawo su nan likitan eh, difa cikin gaugawa to shi ne ya samu ka zo yanzu mu zo mu gani cikin wani hali suke kuma allah da ikonsa mun tardo dukkansu an ɗauki yauninsu an musu aiki cikin gaugawa abin da ake gudu eh, tuni an riga an tsere mishi sai dai kawai mu fatan allah kawo musu sauki to kuma wannan dama ce da kuka bani ina so yi amfani da ita saboda in isan musu da godiyanmu godiyar gwamnati da shugaban gwamnati da shugaban ƙasa akan dukkan abubuwan da suke nan suna yi na ganin eh, cewa kwanciyar hankali da zaman lafiya ya tabbata a nijar mu bayyana muku da cewa a cikin wannan ziyarar da gwamnan jihar da difa general da ibrahim bagadoma na tare da rakiyar president du conseil regional mataimakin magatakardar ofishin gwamnan jiha da kuma manya-manyan hafsoshin soji da ke da zama a nan difa to madalla masu kallon mu da sauraron mu mu bayyana muku da cewa jami'an tsaron kasar nan tamu na ci gaba da gudanar da ayyukansu na kare al'umma da dukiyoyinsu a ko'ina suke cikin yankunan kasar nan musamman ma yankunan da ke fama da matsalolin ta'addanci a halin yanzu kuwa baya-bayan nan ma wato rahotanni sun nuna cewa jami'an tsaron sun yi nasarori da dama wajen murkushe 'yan ta'addan da wasu mutane bata gari kamar yadda za ku gani a rahoton baro arzika. hakikan a cikin wannan makon da ya gabata na daga ranar 20 zuwa ranar 26 ga watan Nuwamba mu mazajen daga sun ci gaba da gudanar da ayyuka a wurare da dama domin samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa a cikin ƙasa. Da haka ne a cikin jihar Talabiri dangance da ayyukan da rundunar Armahau ke yi. sojojin sun gudanar da bincike da sintiri a wurare da dama wanda hakan ya ba su damar kama wasu mutane takwas da ake jin suna da alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda a ayuru bani bangu sanam da kuma cikin kasuwa a bala. haka zalika sojojin sun kama wasu makudan kudade miliyan 39 da na sefa a ayuru a yankin filange kuma sojojin sun kama wasu kartusai 20 na bindiga fm 80 da moto guda kira kwanda da bidon essence dan litar 25 da wani makamin gargajiya dangane da ayyukan da rundunar niyya ke yi a ƙetaren gurbin isa daga yamma yayin da sojojin ke gudanar da wani sintiri ko patrol a kan hanya mai tashi daga torodi kwabage wuri yalajo zuwa sai wani bom da abokan gaba suka dana ya tashi sai dai alhamdulillahi domin babu ko da soja ɗaya da ya rasa ransa amma an samu guda biyar da suka samu raunuka da kuma mota ɗaya da ta lalace a yankin jihar doso dangane da ayyukan da rundunar damisa ke yi a ranar 23 ga watan novamba jami'an tsaron sun kama waɗansu mutum uku a dubalma sannan suka kama wasu moto uku da biduduwa 24 na su 'yan litar 25 kowanne da bindiga kira aka set da kuma kangayen sharjar guda biyu a yankin jihar maradi dangane da ayyukan da rundunar farauta bishiya ke yi sojojin sun kama wani dan fataucin miyagun kwayoyi a sarkin yamma da ke da tazarar kilomita 20 da maradi shi wannan mai fataucin miyagun kwayoyin an same shi da fake-fake ko brik 39 da kumusa 19 na tabar wiwi da miyagun kwayoyin diazepam desenk biyu da kwayoyin tramor dubu 1,180 da kwayoyin wani magani tramkin 700 da kwayoyin magani exol 700 da kwayoyin tramol 225 mg 310 sannan da wani makamin gargajiya a cikin jihar tawa dangane da ayyukan da rundunar shara ke yi wasu sojojin da ke gudanar da ayyukansu a marbaza sun kama wasu mutum biyu dauke da makamai bindiga guda biyu kira aka karan set da sharjar guda takwas da harsasai 170 da moto daya kira kasiya a cikin jihar agadez yankin tsaro na biyu da na takwas jami'an tsaron sun gudanar da wani bincike a unguwar misrata da ke birnin arlet wanda hakan ya ba su damar kama wasu mutane bakwai ba idan haka an same su da bindiga aka karanset da sharjar guda biyu da harsasai 29 da moto shidda da mota toyota pickup guda daya a cikin jihar difa jami'an tsaron rundunar haɗin gwiwa da ke aiki a yankin barwa sun gano waɗansu bom-bom guda biyu da abokan gaba suka ɗana kuma suka lalata su a cikin wannan makon da ya gabata sannan dai a cikin jihar difa a ƙarshen mako sojojin sun kama wasu mutum hudu a garuruwan tumur geskeru da kuma shatimari a yankin jihar yamai bayan da sojojin suka samu labarin wani mutum ya sace wani yaro har ma ya tambayi kuɗin fansa sun gudanar da bincike inda suka yi nasara kama mutumin wanda ya awon gaba da yaron sannan kuma suka ceto yaron ba idan waɗannan ayyuka na yau da kullum da sojojin ke yi don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa mu sanar da ku cewa babban hafsan hafsoshin rundunonin sojan Nijar General da Brigade Musa Salau Barmu tare da rakiyar wata muhimmiyar tawaga ya gudanar da wata ziyarar aiki a birnin Wagadugu da kaya ƙasar Burkina Faso dangance da hulɗar da ke akwai tsakanin rundunonin sojojin ƙasashen guda biyu. wannan ziyara ta ba shi damar karfafa dankon zumuncin da ke akwai tsakanin rundunonin sojan kasar nijar da kuma rundunonin sojan kasar burkina faso sannan kuma ziyarar ta ba shi damar tattaunawa domin gano hanyoyi da matakan da suka dace don rako dubban motocin dakon kayan 'yan kasuwar Nijar da ke kaya a kawo su nan birnin Yamai Lami lafiya. Haka zalika wannan ziyara ta Musa Salaubar mu ta ba shi damar tabbatar ma 'yan kasuwar na Nijar da ke da kayayyakin nasu a kaya cewa za a rako su insha Allahu ba tare da wani hadari ba tun daga kaya zuwa dori har tera cikin ƙasar Nijar kuma kyauta ne sojojin kasar burkina faso da kasar nijar za su gudanar da wannan aiki na rako dubban motocin dakon kayan na 'yan kasuwar nijar har zowa gida nijar ba tare da fuskantar wata matsala ba idan allah yarda sannan a ƙarshe muna sanar da 'yan ƙasa cewa sojojin ƙasa faransa na ci gaba da hita daga cikin ƙasar ta nijar sannu a hankali dangance da tsarin da aka yi tsakanin magabatan sojan nijar da magabatan sojan ƙasar ta faransa ya zuwa yanzu sama da sojojin ƙasar ta faransa dubu ɗaya da ɗari uku suka hita daga cikin ƙasar ta nijar sannan sama da kashi tamanin cikin ɗari na kayayyakin aikin su ma duk an hidda su daga cikin ƙasar ta nijar fanni kuma mu sanar da ku cewa matan jami'an tsaro sun shirya wani babban taro na sabakar alƙur'ani mai tsarki da addu'o'i a barikin sojan kan bagaji da kenan cikin birnin yamai domin roƙon allah ya ba nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa kenan 'yan ƙasa 'yan nijar kusan da cewa wannan yaƙi da sojojinmu ke yi da abokan gaba ba zai yi nasara ba dole sai kun ba da cikakken haɗin kai da goyon bayan ku saboda haka sojojin na buƙatar ne ku rika sanar da su duk wani abun da kuka ji ko kuka gani wanda ba ku yarda shi ba dalili kenan aka ware muku layuka da za ku iya kira kyauta domin ba da labarin sojoji ku kira su a lamba 40-40 'yan sanda kuma ku kira su a 83-83 domin ba da labarin idan kun yi haka kun taimaka wajen samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasarmu. duka-duka anan za mu yi sallama da ku game da labaran na wannan lokaci wanda na gabatar muku da su sai kuma gobe idan allah ya kai mu.